fitacciyar jarumin fina-finan hausan nan zifiriti tana fama da matsananciyar rashin lafiya kamar yadda matar jarumi adam a zango ta wallafa wani rubutu a shafinta kan rashin lafiyar jaruma zifiriti wanda ya ɗaga wa mutane hankali ina ma zan yi miki magana ina ma za ki iya bani amsar saƙona ina ma zan iya ganin ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una cewar safiya umar calawa matar adam iya zango wannan rubutun kuwa ya tashi hankulin masoya zifiriti inda suka dinga ƙorafin cewa wannan kalaman Safiya Umar Chalawa matar fitaccen jarumi Adam A Zango ta yi wani rubutu a shafinta na Instagram wanda ya ja hankalin mutane game da rashin lafiyar kawar ta jaruma zifiriti kowa dai ya san irin aminci mai karfi da ke tsakanin jaruma zifiriti da matar ubangidanta adam a zango wato safiya umar calawa don suna yawan wallafa hotunan juna a shafukansu gami da yi wa juna fatan alkhairi wanda ko a kwanakin baya da matar adam a zango ta yi bikin zagayowar ranar haihuwarta jaruma zifiriti ita ce ta sa aka gungwaje ta da waka don taya ta murna ga dukkan alamu jarumar zifiriti na fama da matsananciyar rashin lafiya wanda hakan ya tashi hankalin kawar tata har ta yi wani rubutu a shafinta wanda ya kada hanjin mutane safiya ta wallafa hoton zifiriti inda ta wallafa cewa ina ma zan iya miki magana ina ma za ki iya bani amsa sakona ina ma zan iya ganinki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ina tsananin kewarki kamar hauka ya Allah ka ba zifiriti lafiya ya Allah ka tashi kafaɗinta ya kuma ba ta lafiya alfarmar annabin rahama wannan rubutun kuwa ya tashi hankalin masoya zifiriti inda suka dinga korafin cewa wannan kalaman ga mamata ake faɗinsu, ba ga mara lafiya ba don ta kaɗa musu hanjin cikinsu a zahirin gaskiya dai duk wanda ya karanta jawabin nata kafin ya kai ƙarshe zuciyarsa za ta iya tsinkewa sai daga ƙarshe da ta yi mata fatan samun lafiya aka gane ba mutuwa ta ba